Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله VOH Hausa kuka kamo da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama a cikin shirinmu na safiyar Juma'atu Hajji babbar rana. Ga kuma irin jerin shishin zamu gabatar muku a shirin namu na safe. Da farko dai zamu kawo muku cikakkun labaran duniya. Daga nan sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. mu na duniyar mu a yau na nan tafi. Daga shi kuwa sai shirin na tarbiyyar iyali wanda Muhammad Awal Kunya zai gabatar. daga shi kuwa sai mu kawo muku mamacin shirin nan na afirka a yau da fatan ma saurare sun ce tare da mu kuma za su ji daɗin shirin jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 da talatin, shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin da uku zuwa takwas da minti ashirin agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana kan mita 41 kHz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarun duniya wanda Tahir Amin Raji zai gabatar. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa tattaunawar vienna a asalinsa abin amincewa ne gwamnatin tarayyar najeriya ta mai da martani ga rahoton amnesty international kan kungiyar ipop a lebanon kuma jirgin ruwan kasar iran dauke da makamashi ya isa kasar syria kuma an fara sauke shi zuwa kasar lebanon da motoci yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iran amir yan ya bayyana cewa asalin tattaunawar vienna dangane da dawowar amurka cikin yarjejeniyar jcpoa abin amincewa ne amma ƙasar iran tana buƙatar tattaunawa wacce za ta lamunce haƙƙin mutanen ƙasar iran na amfani da yarjejeniyar ta jcpoa kamfanin dillacin labaran esna na kasar iran ya nakalto abdullahiyan yana faɗar haka ne a lokacin da yake tattaunawa ta wayar tarho da tukuransa na kasar jamus hihomos a ranar laraba abdullahiyan ya kara da cewa kasar iran tana buƙatar allurar rigakafin cutar covid-19 ta biotech na kasar jamus a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar jamus ya bayyana cewa jamus tana son a gaggauta farfado da tattaunawar vienna don amfanin bangarorin biyu gwamnatin tarayyar najeriya ta maida martani kan rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international wacce ta zargi gwamnatin kasar da batar da wasu 'yan kungiyar 'yan aware na biafra wacce aka fi sani da ipop mai bawa shugaban kasa shawara kan harkokin watsa labarai shehu garba ne ya bayyana haka ya kuma karar da cewa abin mamaki kungiyar amnesty international ta ɗauke bangaren 'yan ta'adda tana kare su ta manta da mutanen da 'ya'yan wannan kungiyar suka kashe ko dukiyoyin da suka lalata da kuma jami'an tsaron kasar wanda kungiyar ta ipop ta kashe ko ta raunata su shehu garba ya kara da cewa yin magana da harshen kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa bayana nufin sai ƙungiyar ta amnesty international ta bayyana goyon bayanta ga 'yan ta'adda ba wanda a halin yanzu suna tara makamai da bumabumai don rikita ƙasar da kuma cutar da wanda ba san hawa ko sauka ba. da ƙarshe shehu garba ya zargi wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da aiki wa wasu 'yan siyasa a ƙasashen yamma inda suke samun makudan kuɗaɗe don buɗe bakinsu don kare mutane kamar namdi kano da kuma ƙungiyarsa ta ipop labaran da suke fitowa da ƙasar lebanon su bayyana cewa jirgin ruwan ƙasar iran dauke da makamashi ya isa ƙasar syria inda daga nan an fara sauke shi zuwa ƙasar lebanon da motocin ɗaukar makamashi kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto tashar talabijin ta al'akhbar ta ƙasar lebanon tana cewa jirgin wanda sai ta nasrullah shugaban kungiyar hezbollah ya yi alkawalin zai kawo da ƙasar iran ɗauke da makamashi ya isa kuma tuni an fara sauke shi zuwa cikin ƙasar ta lebanon labarin ya kara da cewa kungiyar hezbollah ta ware wasu daga cikin makamashin zuwa ga asibitoci da cibiyoyin kula da tsoffi a matsayin kyauta sannan wani kamfanin sayar da makamashi mai zaman kansa ne zai sayi da sauran da kamfanoni da masana'antu don sake farfado da su har ila yau ana sa ran jirgi na biyu da kuma na uku za su isa ƙasar ta siriya nan gaba kaɗan a yayin da ake lodin jirgi na hudu na man fetur daga ƙasar ta iran kafin haka da sai hassan nasrullah shugaban kungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ya gargaɗi amurka da isra'ila kan cewa idan sun kuskura sun taɓa wannan jiragen ruwa ɗauke da makamashi zuwa ƙasar lebanon to kamar sun shiga ƙasar lebanon ne masu sauraro labaran duniya suna zama muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban kasar tunisia kai sa'id ya bayyana cewa yana da labarin wasu kungiyoyin 'yan siyasan kasar suna kokarin jawo sojojin haya zuwa cikin kasar don rikita kasar amma shugaban bai ambaci wani bangare daga cikin bangarorin 'yan siyasar kasar ba kamfanin dillacin labaran fars na kasar iran ya nakalto kai sa'id shugaban kasar ta tunisia yana faɗar haka a a ranar laraba a lokacin da yake ganawa da minista mai kula da ma'aikatar kiwon lafiyar kasar wato ali murabit a fadarsa labarin ya kara da cewa fiye da wata guda kenan da tuɓe firaministan kasar ta lebanon hisham al-mushishi daga matsayinsa da kuma dakatar da majalisar dokokin kasar har ila yau da tube rigar kariya daga gurfana a gaban kotu na 'yan majalisar dokokin kasar. har yanzu shugaba sa'id bai nada wani sabon firaminista ba jam'iyyun siyasa masu mulki a ƙasar da daga ciki hadda jam'iyyar annahda ta masu kishin addini suna ganin shugaba kai sa'id ya yi masu juyin mulki ne a bangaren wasanni kuma kasar iran ta sami lambar yabo ta zinari na tara bayan da zahra nemati yar wasan harbi da baka da kori ta lallasa takwaranta na kasar italiya a wasan da aka gudanar a safiyar alhamis a wasannin tokyo 2020 da ke gudana a halin yanzu a ƙasar japan kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa zara himmati 'yar wasan harbi da baka da kori ta sami lambar yabo na zinari ne a bangaren mata bayan da ta doki ko ta lallasa wacce take wasa da ita wato 'yar kasar italiya a wasannin da suka gudanar a safiyar alhamis wannan ne ya kawo adadin lambobin zinari da 'yan wasan ƙasar iran maza da mata a gasar paralympic na gurago da ke gudana a halin yanzu a ƙasar japan zuwa tara an fara wasannin gurago na paralympic 2020 ne a cikin watan agustan da ya gabata wasannin da ya kamata a gudanar da su tun shekarar da ta gabata amma saboda yaduwar cutar covid-19 a ƙasashen duniya an ɗage shi har zuwa wannan shekarar. masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shi nan na muryoyin masu saurare ta da wagon naku hassan barka muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyoci Hausa mure masu saurari a gaskiya muna jin daɗin da kuke ba mu dama muke tofa albarkacin bakin mutu ni a yau abinda zan tofa albarkacin bakina a kan ma'aikata ta man fetur ta ba da kaso ta ba da magaram ta ba difa to sai mu yi fata wannan kaso da ta ba da Allah ka sa shugabannin da wakilai abubuwan da suka rataye a kansu kenan talaka ya san an ba da wannan kasan menene ya kamata a ma talaka a sayi abinci a sai da matalaka da araha a ce wannan a kudin matatan man fetur ne kasan da aka ba da magaran da jihar difa ya kamata a ce an ba wanda za su yi adalci kudaden nan a hannunsu a san da cewar matatan man fetur ta ba da nata kaso mai magana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar nijar a tashi lafiya biyu ya ci hausa assalamu alaikum sashen BOH Hausa Radio Tahiran. Eh, mai magana na naku ne da kullum miji Muhammadu wanda aka san da suna miji soja mai adaidaita sahu likita dutse zandar. Eh, ina so in ba da ra'ayi na a wannan lokaci kamar da game da sabon mayar da aka yi a nan zandar eh, da cika shi kwana ɗari akan karagar iko ta mary gaskiya babu laifi dai ko daga nima yanzu an san komi ya fara sauya kwance kawai ya sauya ma insha Allah ana mai dama zato na alheri ana mai zaton zai yi abin kirki kuma da a duniya ta gani gari ya gani to sai dai kamar abin da ya faɗi ya ce a bada haraji kuma shi insha Allah duk wanda ya bashi haraji za a ga aiki to sai dai kuma bayan bada harajin nan mutane wasu kuma za ka ji suna kuka ka gani dole ne sai an bada haraji za a yi aiki in ba haraji aiki biya ba ka gani sai dai kuma game da wajen inda mutane wasu suke kuka da shi game da polisai da suke yawo a mota suna bin mutane wuri-wuri tasha-tasha suna kama mutane suke gani kamar da sanin shi to an har da sanin shi ya kamata a duba dai a gyara na gode BOH Hausa mai magana na kula ne yau da kullum muji Muhammadu wanda aka sani da suna muji soja mai adai da sahu a nan zandar likitar dutse a tashi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio boa ta hausa da ke jamfurin musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsiri da ke jamfurin niger a jihar doso yau radio biyu hausa ina son ku bani dama in tofa albarkacin bakina game da waɗannan jirage da suka taso daga iran jamhuriyar musulunci ta iran wato masu ɗauke da ɗanyen mai da kuma dangogin sa zuwa labanan muna taya al'umman musulmi ga baki ɗaya murna da kuma fatan waɗannan jiragen sun kawo labanan lafiya lau ba wani abin da ya taɓa su wannan nasara ce ta al'ummar musulmi ga baki daya shigowa waɗannan jirage a labanan to nasara ce ta al'ummar musulmi ga baki daya ba ma ta izbullahi da kuma ƙasar labanan ba daga ƙarshe radio biyu a hausa nake cewa ku huta lafiya mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsai da ke jamhuriyar nijar a jihar bauchi. assalamu alaikum gidan radio biyu ta hausa mai magana ta tasiru unguwar tudu da magarama a jamhuriyar nijar a yau ra'ayina ne zan yi amfani da damar da kuka bamu in taya magajin gari na da magaran murna bisa cika kwanaki ɗari da yi a kan jagoranci na da'irar da magaran a gaskiya kwana ɗari da ya yi mun ga abubuwa masu amfani da suka samu a birnin da magaran Diba da yadda yana kwashe gadodi da gyara wutace haka na kan hanya da sauran wasu ayyuka da da ba su gagare shi ba kuma muna jinjina mushi muna godiya Allah Ubangiji ya ƙara kama mushi na gode radio pf Hausa daga tasiri unguwar tudu da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka. sunana lawa alhaji abbali wanda ke zamana a agadas jamhuriyar ra'ayi ra'ayina a yau akan rashin kyawun hanyoyi na balaguro da waɗanda ke cikin jihar agadas lalle duk wanda ya tashi daga nan agadas ya ce zai je arlit to ya tabbatar da hanya wannan tana buƙatar kulawa idan ka tashi daga nan agadas kuma za ka je tawa nan ma haka zalika gaskiya ya kamata shugabanni su rinka kulawa da waɗannan hanyoyi saboda wannan tare-taren da ake yi to yana daga cikin rashin kyawun hanyoyi yana da kyau a kula a tsaya a duba duk zaɓen da zai zo duk ɗan siyasa da zai zo nan a garis wajen yakin neman zaɓe to yana alkawali da zai gyara hanyoyin nan idan Allah ya ba shi iko sannan kuma har yanzu shuru muke yi ba mu ga wata alama cewa za a gyara ba kuma hanyoyin sun ɗebi shekaru haka Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon POH mai magana ni ne naku Hassan Talba George Potiskum. muna so mu yi amfani da wannan dama mu yi godiya da jinjina ga sanatar mai wakiltar Yobe ta Kudu wato sanata Ibrahim Mohammed Bome a bisa ƙoƙarinsa da jajircewarsa na ganin yaran talakawa masu bukata an cusa su a cikin aikin 'yan fawa na shugaba muhammadu buhari wannan sanata wato ba abin da za mu ce masa sai dai godiya da san barka wato sanata ibrahim ahmed mai ya kokari ya cusa yara mutum 500 a shiyar yobe ta kudu wato zombi kenan muna godiya da san barka da fatan alheri kuma muna masa addu'a da fata na sanata Allah taimake shi kuma Allah ba shi nasara kan karagar mulki ko huta lafiya. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Hussein Sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar niger Na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayina dangane da a eh, wato ainihin eh, wannan hukunci da aka yankewa dalibai masu satar jarrabawa a nan kasar mu Nijar. Gaskiya hakan ya yi daidai eh, duk mutum abin da ya yi wato in ya taka doka doka ta taka shi. Da fatan hakan zai zama izina ga eh, Eh, su ɗin kuma da wanda suke da ma yin satar jarrabawar a nan gaba ta fatan za ku tashi lafiya. Salamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Siraj Haruna wanda aka sani da Letoro a damar jamhuriyar Nijar. Eh na shigo cikin wani gida domin in yi ra'ayi na ayo ko kuma in ce domin in jinjina ma a jami'an mu na Nijar ko kuma sojojin mu na Nijar eh da kokarin da suke yi suna kawo dauki a wannan jihohi namu wanda suke tashe-tashen hankula a halin yanzu. To gaskiya ina jinjina musu kuma alhamdulillah suna aiki iya kokari gaskiya kuma mun jinjina ma shugaban kasa bazu muhammad eh, da ya ba su kayan aiki daman sojojin mu na nijar ko in ce sojojin mu na afirka rashin kayan aiki ne shine yake kwarar su to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya To yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita a kansu har ma da jan mahangar masana'o su lokutan domin yin fashin baki da kuma bayyana yadda suke kallon lamaranta fuskoki daban-daban shirin namu na yau zai zama ci gaba ne na batun da muka fara a shirin da ya gabata dangane da batun yunkurin kungiyar hezbollah ta kasar labanan na shigo da danyen man fetur da dangoginsa daga kasar iran zuwa kasar ta labanan da kuma hankuran da amurka da isra'ila suke yi na ganin cewa sun kawo wa wannan yankuri cikas ta hanyoyi daban-daban domin ganin cewa lamarin bai nasara ba da kuma matsayar kungiyar ta hezbollah akan hakan sai a biyo mu sana hankali domin jin cikakken shirin. da yadda yake a mafi yawan lokuta yankin gabas ta tsakiya dai abubuwa da dama da suke faruwa a mafi yawan lokuta wannan yanki ba su rasa nasaba ne da siyasar kasashen ƙetare waɗanda suke da gagarumin tasiri a kan siyasar duniya da kuma siyasar ƙasashe da dama a yankin na gabas ta tsakiya musamman ma dai amurka wadda takan saka karan tsada a kan ƙasashe waɗanda suke yin turjiya da ƙin miƙa wuya ga manufofin siyasar ta a yankin tare da ɗaukar dukkanin matakai na ganin cewa ta karya irin waɗannan ƙasashe wanda kuma ƙasar labanan a halin yanzu tana ɗaya daga cikin ƙasashen da amurka da ƙasashen turai suka saka a gaba domin kare tasirin ƙungiyar hezbollah a ƙasar wadda take kawo cikas ga manufofin siyasar amurka da na ƙasashen turai da ma na isra'ila a cikin ƙasar da ma wasu daga cikin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya da kungiyar ta hezbollah tana daga cikin bangarori waɗanda suka ta gagarumin marawa a ƙasar syria wajen hana amurka da ƙasashen turai da ma isra'ila game da wasu daga cikin ƙasashen larabawa da suke yi wa amurka amshin shata kan bakaken manufofinta a yankin da kuma wargaza ƙasashe irin su syria baya ga haka kuma kungiyar ta hezbollah ta ƙasar labanan ita ce babban ƙashin baya na ƙungiyoyin falasɗinawa 'yan gwagwarmaya waɗanda suke kawo cikas ga shirin isra'ila na mamaye palestino musamman ma yankin zirin gaza da dai sauran abubuwa da dama waɗanda suka sanya amurka da isra'ila da ƙawayensu gami da 'yan koransu suka ɗauki irin waɗannan matakai na ganin cewa sun takura wa ƙungiyar inda a baya suka rika saka ƙungiyar a cikin jerin sunayen ƙungiyoyi da suke kira na 'yan ta'adda bayan ganin cewa hakan ba zai nasara ba a halin yanzu sun sako kasar labanan a gaba da nufin karya tattalin arzikin kasar da kuma saka al'ummar kasar a cikin matsanancin hali duk da nufin ganin cewa sun tara ma kungiyar ta hezbollah makiya domin ganin bayanta sakamakon irin waɗannan matakan da amurka take ɗauka da ƙasashen turawa a kan ƙasar labanan ƙasar ta shiga cikin wani matsanancin hali na rashin makamashi wanda ya yi mummunan tasiri a ɓangarori daban-daban na rayuwar al'ummar ƙasar akan haka ne ma a jawabin da sayid hassan nasrullah babban sakataren kungiyar hezbollah ya gabatar a ranar goma ga wannan wata na muharram wato ranar ashura ya sanar da cewa kungiyar hezbollah za ta shigo da ɗanyen man fetur da dangoginsa daga ƙasar iran zuwa ƙasar labanan inda ya bayyana cewa ganin irin mawuyacin halin da ƙasar labanan ta shiga da kuma al'ummarta da kuma kasa yin komi daga bangarori daban-daban na ƙasar ta labanan daga ci kuwa har da manyan kasashe da suke kawance da wasu bangarori na siyasa a kasar ta labanan wannan ya sa alatilas kungiyar hezbollah ta ɗauki mataki na rage kaifin matsala musamman ta rashin makamashi a cikin kasar ta labanan wanda hakan ya sa kungiyar hezbollah ta buƙaci kasar iran da ta turo man fetur da dangoginsa zuwa kasar ta labanan wanda za a yi amfani da shi wajen magance matsaloli daban-daban daga ciki har da samar da wutar lantarki da kuma yin amfani da shi a asibitoci da sauran wurare da ake da matukar bukata musamman ma a ɓangarori na kiwon lafiya kamar da kuma jama'a suke da matukar bukatuwa zuwa ga makamashi domin hidimomin na yau da kullum a cikin jawabin na sayar hassan nasarullah bangaren da suka fi ɗaukar hankula dai su ne furucin da ya yi na cewa daga lokacin da jirgin ruwan ya kammala ɗaukar man kuma ya bar gaɓar ruwan ƙasar iran daga wannan lokaci wannan katafaren jirgin ruwa yana a matsayin wani bangare ne na kasar labanan saboda haka taba wannan jirgi yana matsayin taba kasar labanan ne baya ga kuma said hassan nasarallah ya yi gargadi da murya babba ga amurka da kuma isra'ila da cewa a hirɗinsu suka saki suka taba wannan jirgi idan kuma suka yi hakan to wannan yana a matsayin jaraba kungiyar hezbollah ne dangane da irin matakin da za ta ɗauka kuma hakan ba zai taɓa haifar musu ɗa mai ido ba bayan kuma sayyid hassan nasarullah ya bayyana cewa bayan jirgin ruwa da yake tafe da ɗanyen man fetur da dangoginsa daga ƙasar iran akwai wasu manyan jiragen waɗanda za su biyo bayansa wanda su ma matsayinsu a wajen ƙungiyar hezbollah daidai yake da matsayin katafarin jirgin na farko wanda ya fara kamo hanya tun daga lokacin da sayar hassan nasarullah ya sanar da hakan isra'ila ta fara yin babatu a kan cewa a tafau ba za ta taba barin hezbollah da kuma iran su shigo da makamashi a cikin kasar labanan ba domin kuwa yin hakan yana a matsayin babban hadari ga amurka da kuma isra'ila to sai da nata bangaren kasar amurka ta yi shiru dangane da wannan batu ba ta ce uffan a kansa ba sannan kuma a ɗaya bangaren ta gargaɗi isra'ila akan cewa kada ta kuskura ta taɓa wannan jirgi na iran wanda kungiyar hezbollah ta karɓo mai daga kasar ta iran zuwa kasar ta labanan a cikinsa inda amurkan ta shaida wa isra'ila cewa idan ta yi gigin taba wannan jirgin to da abin da ya biyo bayan hakan to ita ta ja kanta to a nasu bangaren al'ummar kasar labanan sun yi lale marhabin da wannan mataki da kungiyar hezbollah ta dauka duk kuwa da yunkurin da ake ta yi na kokarin ganin cewa an shiga tsakanin kungiyar ta hezbollah da kuma sauran al'umma wanda ɗaukar matakai na wa kasar labanan takunkumai da yanke duk wani taimako da kasashen yammacin turai suke baiwa kasar ta labanan a bangarori daban-daban babbar manufar hakan ita ce matsa lamba akan al'ummar kasar labanan da jefa su a cikin mawuyacin hali da kunci ta yadda za su dora alhakin hakan akan kungiyar hezbollah domin kuwa dukkanin abin da amurka take yi da kuma kasashen yammacin turai suna bayyana cewa matakan matsin lamba da suke dauka akan kasar labanan saboda kungiyar hezbollah ne ba kan al'ummar kasar labanan ba wanda kuma sakamakon hakan baki daya yana karewa ne a kan fararen hula na kasar ta labanan malaman ahli sunna a kasar ta labanan su ne farkon waɗanda suka fara fitar da bayanai na yin godiya ga kungiyar hezbollah da kuma kasar iran inda suka bayyana cewa kawayen kasar labanan da suka hada da kasashen turai da na larabawa sun kasa taimakon al'ummar kasar ta labanan yayin da kasar iran ita ce ta bugi kirji ta kuma aiko da ɗan yaman fetur da dangoginsa domin fitar da al'ummar labanan daga cikin halin da suka shiga sakamakon rashin man fetur da kuma dangoginsa da ake bukata a kasar bayan nan kuma bangarori daban-daban na mabiya addinin kirista a kasar ta labanan sun fitar da bayanai makamantan hakan kamar yadda durus da sauran bangarori na al'ummar kasar labanan duk sun fitar da bayanai waɗanda suke jinjinawa babban sakataren kungiyar hezbollah sai da hassan nasarallah da kuma gwamnatin kasar iran to sai dai ganin irin wannan karbuwa da said hassan nasarullah ya samu da kuma farin jinin da hakan zai iya jawo wa kasar iran a tsakanin al'ummar kasar ta labanan amurka ta yi sauri ta tura jikajiyarta a kasar labanan zuwa fadar shugaban kasar ta labanan da ke birnin beirut domin tattaunawa tare da shi da kuma sauran bangarori na gwamnatin kasar kan irin taimakon da gwamnatin kasar amurka za ta bayar daga nata bangaranta domin ta farfado da mutuncinta ga al'ummar kasar ta labanan da kuma na yankin gabas ta tsakiya daga cikin abin da jakadiyar amurkan ta shaida wa shugaban kasar labanan michel aun cewa amurka za ta yi amfani da iskar gas na kasar masar za a kai shi kasar jordan da kasar jordan kuma za a shigo da shi ta kasar syria zuwa kasar labanan kamar da kuma ta bayyana cewa za a shigo da wutar lantarki daga kasar jordan ta hanyar kasar syria zuwa cikin kasar ta labanan sannan kuma wasu manyan jiragen ruwa dauke da ɗanyen man fetur da dangoginsa amurka za ta turo zuwa kasar ta labanan domin wadata kasar da makamashi wannan mataki da amurka ta sanar da cewa za ta ɗauka daga bisani ya biyo bayan ganin irin karɓuwar da bayanin said hassan nasrullah ya samu ne daga al'ummar ƙasar ta labanan da kuma ƙoƙarin dishe wannan karɓuwa da bayanin nasa ya samu a tsakanin al'ummar ƙasar a nasu ɓangaren masu sharhi akan harkokin tsaro a isra'ila suna kallon wannan lamarin ta fuskoki daban-daban da su akwai masu ganin cewa ƙungiyar hezbollah sakamakon ɗaukar wannan mataki da ta yi ta zubar da mutuncin amurka da kuma isra'ila sannan kuma masanan na isra'ila suna ganin cewa farcin na said hassan nasrullah wanda ya barazana a cikinsa yana nufin cewa a halin yanzu kungiyar hezbollah karfinta ba kawai a kan yankunan kudancin kasar labanan da ke kan iyaka da palestine da isra'ila ta mamaye ba ne a'a a halin yanzu kungiyar hezbollah a shirye take ta gwabza yaƙi da isra'ila da amurka ma a cikin teku sannan kuma martanin da kungiyar hezbollah ta mayar na yin ruwan makamai na roka a kan isra'ila a 'yan makonnin da suka gabata bayan harin da isra'ila ta kai a ƙasar labanan da kuma kasa mayar da martani da isra'ila ta yi hakan ya nuna cewa tabbas isra'ila tana shayin kungiyar ta hezbollah kasa ta buga komi ya ƙara tabbatar da cewa karfin hezbollah zai kara mata karbuwa a labanan da kuma kasashen larabawa da ma kasashen musulmi musamman kuma ganin cewa wannan lamari ya zo ne a daidai lokacin da amurka take cikin matsala bayan da ta janye sojojinta daga kasar afghanistan inda take fuskantar suka a cikin gida da kuma waje ganin irin yadda ta haifar da matsaloli sakamakon janye wata a kasar ta afghanistan da kuma kawo ƙarshen gwamnati wadda aka zaba a kasar ta afghanistan da kuma bayar da dama ga kungiyar taliban ta mai gurbin zababbiyar gwamnati a kasar dukkanin waɗannan abubuwa ne waɗanda masana na isra'ila suke ganin cewa sun haɗu sun ƙara zama tamkar da baibayi ne ga amurka inda lamarin ya zama a gare ta gaba kura baya sayaki wanda hakan ya sa a cikin irin wannan yanayi amurka ba za ta iya yin gigin kaiwa jiragen ruwa na kasar iran hari waɗanda suke kan hanyar su zuwa kasar labanan ba kamar da isra'ila ma ba za ta taɓa yin gigin hakan ba matuƙar dai ba ta samu amincewar gwamnatin amurka ba wanda kuma ko shakka babu a hankalce wannan zai ƙara ɗaukaka matsayin ƙasar iran da kuma matsayin ƙungiyar hezbollah a yankin gabas ta tsakiya tare da tabbatarwa al'ummomin yankin cewa iran da hezbollah a halin yanzu su kaɗai ne za su iya cewa amurka da isra'ila kulle yayin da su kuma ba su isa su ce musu cas ba saɓanin sauran gwamnatoci na ƙasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya to jama'a masu hawar lokacin da muke da shirya da suke mu dole nan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigo kafin wani lokacin amurin kwa da kowa muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. koma gefe in haɗa ku da Muhammad Awal Kunya don gatar da shirin na tarbiyyar iyali. Ai saurare lafiya. Tarbiyyar iyali. Masu raro mu da haka, kuma barka mu saka saduwa da ku a cikin sabon shirin na tarbiyyar iyali. Shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali. musamman tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubadin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muhu da garin rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan muhammad sale lezare da ke birnin yamai na ƙasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hankoki daga littafin rahatul hukuk na imam zain al'abidi na dan imam husaini alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai tashi ne akan jan kunnan waɗanda ba sa kiyaye haƙoƙin jama'a muna sauraron malam auzu billahi minash shaitanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin sayyidina maulana al-mustafa muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tafirin siyama sahibul asr wa zaman na lahu fida 'yan uwa masu girma da mitinci masu jinmu da mu a wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wanda yau da ikon Allah za mu tashi kuma a haƙƙi na talatin da ɗaya, wanda shine haƙƙul jar, haƙƙin maƙwabci. Maulana Ali Zain Abidin alaihi salam yake cewa wa amma haƙƙul jar فحفظه غائبا وكرامته شاهدا ونصرته ومعونته في الحالين جميعا yace amma haƙƙin da Allah ta baraka wa ta'ala ya wajabta wa makwabci a kan makwabcinsa ‘yan uwana masu girma ‘yan uwar imani kan mu manta fa cewa lahira rayuwa ta lahira wata rayuwa ce ba irin wacce muka santa ba ba irin wacce muka saba ba saboda ababen da muka sani a rayuwar duniya muna ganin halittu daban-daban kai dan adam ga ka ga dabbobinka ga tsirrai iri-iri ga sandararrun abubuwa iri-iri ga ruwa ga ƙasa ga kaza ga kaza duk kana ganin su amma dai ba ka taɓa ganin maganar da ka yi ba ga ta Allah ya sawwala ta a matsayin wata halitta baka taba ganin aikin da kai yi ba gashi shi ma Allah ya fito da shi a matsayin wata halitta mai wata sura baka taba ganin alkhairin da kai yi ba gashi ya zo maka a matsayin wata halitta haka a sharrin da ka aikata to amma a lahira haka abin zai tabbata don haka duk abin da aka ce wannan haƙƙi ne na kaza idan ka tafiyar da shi yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ka ta harshen annabinsa ɗan gatansa manzon da Allah ya aiko maka annabi khatam sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam daidai karantarwar tsarkakakkun zuriyarsa waɗanda ya ce ka karbi ilimin addininka a wajensu to yi daɗin kai wannan alkhairin da ka aikata na sauke wannan haƙin zai zo maka za ka gan shi gobe lahira tun ma barzaho ko ma in ce tun ma wurin fitar ranka za ka iya ganin sa a matsayin wata kyakkyawar halitta wanda zai zo maka ya ɗebe maka kewa ya ɗauke maka hankali daga zulumin fitar rai da magagin mutuwa da ciwon ta da raɗaɗinta duk ya raba ka da wannan sannan kuma shi zai raka ka hal ƙabarinka ya ɗebe maka kewa ya haska ya zam dalilin haske a ƙabarinka kuma yalwata ya zam dalilin yalwata a ƙabarinka. in fa alkhairi ka aikata Allah ya sa haka idan ko ya zan baka sabke wannan haƙƙin ba to wurin wurin ka zai zo maka a matsayin wata mummunar halitta mai mugun ya siffa ya firgitar da kai ya tsoratar da kai ya ƙara maka ciwon mutuwa da radadinta da magaginta sannan kuma zai raka ka har kabarinka ya zame maka duhu a kabari ya zame maka macizai a kabari ya zame maka kunamu a kabari ya zame maka takura a kabarinka kuma za ka rayu da shiya haka zai ci gaba da zo maka har gobar tashin kiyama ya zame maka kaya a wajen ƙetar siradi dole ka ribta a cikin wutar jahannama wal iyazu billah ka dawwama a cikin fishin Allah da azabarsa don haka naka yan rage dan adam ka kiyaye haƙƙi ko kar ka kiyaye shi masu rado kada a shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon biyu da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan haƙƙin makwabtaka da fatan iyalai suna amfana da shi. To haƙƙin makwabcinka, Maulana Ali Zain Labidi ne ce shine me ka kiyaye haƙƙin makwabcinka, ka kiyaye alfarmar makwabcinka, ka kiyaye dukiyar makwabcinka, ka kiyaye gidan makwabcinka, ka kiyaye komai na makwabcinka idan baya nan, idan kuma yana nan ka girmama shi, ka ba shi daraja, ka kula da shi yadda ya kamata ka taimaka masa a lokacin da yake buƙatar taimakonka a kowane hali yana nan ko baya nan ka zame masa mataimaki ka zame masa kariya ka zame masa rufin asiri ka zame masa amintacce abin amincewa yana nan ko baya nan la lahu auratan wala tabhasu lahu an sau'atin li ta'rifaha haƙƙin makwabcinka ne ka zauna da shi zama na amana ka zauna da shi zama irin na adalci ka zauna da shi zama irin na gaskiya kai makwabtaka da shi tsakaninka da Allah bai halatta gare ka ba kana bibiyar sirrin makwabcinka ƙoƙarin neman gano kuskurensa sauraron me yake faɗa wanda ba daidai ba don ka je ka yada jiran me yake aikatawa wanda ba daidai ba don ka je ka yada wannan bai halatta ba karka binciki aibinsa don neman ka san aibinsa idan har kuma Allah ya sa har ka gano aibinsa ba tare da ka sa kanka neman aibinsa ba to sai ka zame masa wani rami na ɓoye sirrinsa ka gano aibinsa ba tare da ka je neman aibin makwabcinka ba sai ka gane aibinsa to ka yi ƙoƙari ka zame masa ma'ajiya na wannan sirrin na wannan aibin kada ka watsa aibin makwabcinka kar ka tona sirrinsa ko da ya zama wasu sun zo suna binciken aibinsa to kai dai kada a yi shi a bakinka saboda makwabcinka ne haƙƙin makwabtaka kuma kada ka je kana sauraron waɗanda ke ƙoƙarin bayyana aibinsa ka zame masa mataimaki ta kowane hali yana daga cikin haƙƙin makwabcinka cewa Allah tuslimahu inda shada'in lokacin da wani abu ya zo masa marar daɗi to kar ka ɗauke shi ka bada shi ga wannan tsananin abin nufi kar ka zame ma makwabcinka kai ne mai bps sirrinsa kai ne mai neman ka gano aibinsa kai ne wanda za ka miƙa shi ga maƙiya Kar ka zama haka wala tusidahu inda ni'imatin idan Allah ta tabaraka wa ta'ala ya arzita shi da wata ni'ima kuma me Allah ya arzita shi da shi da ni'ima to ka taya shi murna da farin ciki ka taya shi godiya ga Allah kada ka zame masa mai hassada kar ka zame ma makwabcinka mai hassada taqilu asratahu wa takfiru zillatahu lokacin da ka lura da cewa makwabcinka ya yi tuntuɓe ya faɗi abinda bai kamata ya faɗa ba ka yafe masa ya yi kuskure ya aikata abin da bai kamata ba ka yafe masa tuba-tubinsa ka yi masa uzuri santsin da ya kwashe shi ya aikata abin da ba daidai ba ko inda ya faɗi darajarsa ta faɗi to kai ka yafe masa ka gafarta masa wala tadakhiru hilmaka anhu iza jahila alaika lokacin da makwabcinka akan kuskure ya aikata maka abin da bai kamata ba to kai ya haƙuri kar ka zama mara hakuri akan abin da ya maka wala ta an ta kuna salman lahu kar ka yarda ka zame masa wani abu wanda ba zaman lafiya ba tsakaninka da shi duk wanda ya zo bata shi to ka kare shi duk wani wanda ya zo yana neman ƙulla masa kaidi to ka taimaka masa ka bashi kariya wannan shine a takaicen takaitawa haƙƙin makwabcinka a kanka wala haula wala quwwata illa billah muna fata Allah ya taimake mu a wajen kiyaye haƙƙin makwabtanmu 'yan uwa na masu girma 'yan uwar imani lokacin da aka ɗiba ma wannan fili ya riga ya kare. wa sallallahu ta'ala ala khair khalqi muhammad wa ali baiti at-tayyibin at-tafirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa taqabbal shafa'atuhum walla ana a'da'uhum min al-awwalin wal akhirin to gashi yau ma dai malam ya fara sakin jiki da bayani sai dai kuma lokacin ba zai bare ba a maimakon sashen hausa na BOH da ke nan birnin tehran muna ƙara yin gona ga shehun malami muhammad salih zari da ke birnin yamai na ƙasar niger da wannan ɗibin lokaci nashi da ya bayar allah ya saka ya kada karfin jiki ni awal kunyar da na gabatar da shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu To da ƙarshe sai shirinmu na Afirka a yau, ai saurare lafiya. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. To shirin a yau zai kai mu jamhuriyar Nijar inda aka gano tare da fara haƙo zinari a wani gari mai suna Kwandago da ke yankin ɗan Isa a jihar Maraɗi. Wannan ne ya sa tuni dubban jama'a har da daga ƙasashe makwabta suka yi tururuwa zuwa yankin domin haƙar zinariyar. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. To marilla a jamhuriyar Nijar hankalin jama'a musamman matasa ya karkata a jihar Maradi inda aka sanar da ganowa da kuma fara haƙar zinari a ƙauyen Kwandago da ke karamar hukumar Madarunfa a jihar Maradi. Akalla mutum dubu biyar ne daga yankunan yammacin Afirka irin su Najeriya da Burkina Faso da Mali da sauransu suka yi tururuwa domin haƙar zinarin. Malam Adamu Gerau shine magajin karamar hukumar ɗan Isa ga kuma ƙarin bayanin da ya yi. eh to alhamdulillahi sai mu ce gaskiya ne tunda akwai wata ziyara da lokacin da abin ya fara muka samu labarin cewa mutane sun zo to kai ana na ana na mutanen sai muka ji suna ta karuwa sai muka ce to bari mu je mu tabbatar da yadda lamarin nan yake haka muka zo muka yi muka je muka yi mission tare da mu da eh, darakta mai kula da harkar arzikin na kasa inda muka je muka tar da diga mutane nan suna ta wanke-wanke da sauransu inda muka yi musu yan tambayoyi ma suka ce suna dan samu na farko wanda suka fara tuna wannan makwatan mu nan mai ake cewa wani gari ana ce mishi inyalwa eh, cikin gwamnatin madarun fa ne to ana nan kuma su ma yan nan dan isa yan kauyuka suka ce labari duka suka taho suna ta yi to kai daga karshe ma sai ya kasance duka ko ina yan kauyuka da ko ina kai daga Nijeriya ma suna zuwa rad da muka je mu mu tabbatar da labarin mun kisa cewa mutum na ya kai dari biyar hmm. to yanzu da yake na dan jima bin je wurin ba labarin da ake kawo mun sha ake mutanen nan wasu sun suna cewa dubu biyu wasu dubu uku wasu har dubu biyar ma suke cewa sun kai hmm. kenan mutanen gaskiya suna da yawa sosai ka san mu da abin da yake daga mu hankali eh, abin da ya shahi tsaro eh, saboda ka san lokacin da muke yanzu kenan ana taka tsantsan da cewa ba tare da an dan samu wata matsala ta shigo ba an samu wasu miyagu sun shigo cikin wa'annan mutanen to hmm. dangance da haka eh, muka samu duka mun hira da duka wanda suke kula da harkar tsaron wannan inda yanzu akwai faturi ma ana aika ta tana zuwa tana tsaro hmm. kamun a ce an samu wani fas na dindindin an asa a wannan wuri haka bayan tabbatar da hakan hukumomi sun sanar da wani tsari da zai taimaka don tantance mutanen da ke gudanar da wannan aiki da kuma tabbatar da tsaro a waɗannan yankuna kamar yadda gwamnan jihar ta maradi malam zakar umaru ya sanar yayin kai ziyarar gani da ido a yankin mu tabbata in zinariyar da aka ce akwai in akwai ta na ɗaya kenan na biyu an ce mana mutum ya kai dubu biyar sai an yi lisahinsu a gani mutum nawa ne ke aiki bisa wannan wurin bayan wannan a san mutanen nan daga ina suka fito kowane a san me ya kawo shi ya zo ne ya yi tonon zinariya ko ku ya zo ne ya saya ko ko ya zo ne ya yi tallan wani abu ko ko a akwai wani abu daban na ɓoye wanda ya kawo shi duk wannan abubuwan sai mun san su kun sani eh, ƙasa duka ta duniya tana da dokoki don dole ne sai an aiki da doka doka ta ɗaya bayan an yi bincike an tabbata akwai zinariya doka ta farko shine na tambaya uzini na tonota doka ta biyu in ka samu uzini akwai wani kati da kake ɗauka wannan katin sai in kana da shi da uzinin tono lokacin nan za ka kama wannan aikin doka ta uku a ko ka samu uzini sai in an keɓe maka wuri an ce wannan wuri ne aka baka uzinin ka yi tono a kan shi baka ƙetare shi ka tai kai wani ce doka wannan ta uku bayan wannan kun sani duka inda ɗan adam ya taru akwai matsaloli ballantana wannan lokaci da muke ci akwai dai doka ta tattalin arziki ma'adinan ƙasa na ƙasa ne ba mai cewa nashi ne ko cikin gidanka adda zinariya ba taka ba ce ta ƙasa ce kai hili ne ka zo ka yi gini sai a ce maka kwashe kayanka ka bar wurin a bi tsari wanda za a zo a tono ta kenan akwai wannan matsaloli wanda suka shahi tattalin arziki na biyu akwai abin da ya shahi kiwon lahiya ko an baka uzinin ka zo ka yi tonon zinariya mutanen da za ka kawo su yi maka aikin sai an tabbata suna da lahiya ballantana wanga lokaci yau cikin shagata mu akwai kolera tana nan cikin ƙasar nan ta madarunwa muna da mutane da yawa da akwance muna da wanda suka rasu kenan inda mutum dubu biyar suka gamu kowane ba a san da inda ya fito ba kolera din nan su covid duka ba a san ba gashi nan ku dubu biyar din nan ba wanda na iske da takunkumi wannan guda kenan kun gani komi yana iya faruwa kun zo biɗa amma doli ku kiyaye lahiyar kuma hukumomi su kiyaye lahiyan sauran jama'a masu aiki da ku masana sun bayyana cewa ba yau ne ba aka san cewa yankin ya kunshi zinari kamar yadda farfesa alimumuni na jami'ar dan duko dan kulodo ke cewa damar nan ainihi wannan wajen na madarun fa akwai alamun zinari kuma kullum ko da yaushe in damana ta yi in kuka yi na in ba dan zancen matsalar tsorbo wajen dufin bara kullum suna yi kowace shekara suna yi dama mu muna zauwa lokacin da babu matsala ta tsaro muna zawa da ɗalibai muna duba muna ganin su yawanci abin da ya faru shine yanzu kamar ana yi daman saboda ruwa tunda sai an wanke da rani abin zai wuya amma ana samu ai ruwa ba zai dole mutane za su je su nemo shi so abin da muke fata da nan tunda mun ga mutane da ko ina daga Sudan an ce Mali Burkina da Nigeria nan ta kamata kenan a duba a gani a yi tsari dole he da tsari kowa kuma ya san cewa duk abin da aka samu aka gani nan na ƙasa arzikin ƙasa na gwamnati ne na ƙasa ne ba na wani ba dole mutane mutane su kiyaye da doka yanzu nan ana zuwa ko da yaushe da wasu ba a san nihin kowa ba kenan ta kamata mutane su bi doka na harko kenan kuma a zauna lahiya abin da kuma muke kira muna gudun kadda mutane su musamman baki su zo da wasu abubuwa wanda eh, sinadarai wanda zai sanya cikin ruwa saboda yanzu nan ga mana ga amfani ya kusan kawowa kuma mutane yanzu nan tun da ba rijiyoyi ma nan wahala suke yawanci suna shan ruwan kwancen tabki ko sauransu kenan in aka sake inda ake ɗauko ruwan nan an zo an yi sa wannan shinadiran zai je can ya kawo mutane bisa wani abu zai bata gonakai in kuka duba a inda suke aikin ai kan burtali ne duk inda muka biyo kenan direct yan wannan abin ya shafe su ya shafe kiwo duk inda muka biyo kun gani inda ke da wannan abubuwan bisa kan burtali ne ba cikin gonakai bane ba kenan ya shafe kiwo ya shafi noma to muna fatan mutane za su su doka su bi hukuma su kuwa matasa kakarsu ce ta yanke saƙa saboda abin dogaro da kai ya samu kamar da wasu daga cikinsu ke cewa wallahi ni dai abin da ya sani shiga wannan haraka ta tonin zinariyar nan karancin abinci ne ya kawo hannun saki aiki na je ina wannan tonin zinara amma an gode ma ubangiji inda zuwan mu na farko da ni da abokina mun tono zinare ta dubu bakwai zuwa na biyu mun tono ta dubu tara zuwa na uku mun tono ta dubu goma to yau kuma ga mu gona sai dai an tashi muka abin da Allah zai yi gaskiya ni sai na yi noma nake tafiya zuwa a zara haka tunda in aka ci gaba da haka gaskiya harkokinmu daga mu har na uwayen namu in Allah yarda muna sa ran komai zai ta daidai gaskiya ana samu mai gida bakin gwalgwado ni ban ma taba zuwa ba in ba je ba kawai na ji ana ganta na zo kuma Allah sa aka fara dacewa mai gida me kuka samu gaskiya ban fara saida ba amma dai an gasa ta an samu ta zai ba an galgasa mhm. tana nan muna tare ta sai mun kara sai mu saida ta yau baki daidai kai akwai sosai ma gaskiya akwai ta nan da dai da muka zo mu haunan nan babu wuri tun da nan tanan ta nauyi ta mai ducin nan amma da tanan ba ɗaya bace ba da tanan amma dai nan wajen a samu da nan a warta nan sai nan wajen saboda da kaya ya haka yanzu dai ka wanka saboda Allah ka same ta sosai ganin yadda yankin ya fara fuskantar tururuwar jama'a magabatan yankin sun yi kira ga gwamnati da ta ɗauki matakai na samar da tsaro saboda ɓata gari kamar yadda mai garin na kwandago malam buhari hamisu ke cewa dan jiho gaskiya alhamdulillah bakin gwal tun da dai gaskiya muna mace ba mu da abinci Allah ya domu ita saboda Allah yanzu yaran suka yi suka takalo muna samun abinci shekara mu bida muna na kada mu wannan ba rahwara ta kashe ba rawa can zuzuda to kuma ba abin yi abin sai da ya kare to Allah ya taimaka mu da wannan abu bakin yanzu ne aka ce ma damuna ta wuce to sai dai in abin da gwamnati ta yi a taimaka mu a yi mu rujin da za a wanga aiki e eh, gaskiya ana samun a kasuwa banda ake mata kaga dai ana tuwo da miya ana shankawa ana da kunu kai duk abin da ka sani na gargajiya abincin gargajiya gaskiya ana yi kuma ana saida e eh, kad yana kariya tunda kai kewayen mu nan da dan isa da magama kai ko daga marada ka ci an ka abincin nan ba a gardama kuma gaskiya ana saida to kamar ku yan gari ba ku ganin tsada yanzu tunda mutane sun ya tsadan muna samun ta tunda abin da muke ci da hamsin yanzu ɗari muke cin shi mm. to amma kuma alhamdulillah tun da ko kyauta za a baka in baka lahiya ci ai bata yi ba to balle can ana ga arha to ba abin sayi kuma amma yanzu Allah taimaka to ganin cewa waɗannan jama'a sun yi ya batun haraka kuma kula da su harakar jama'a muna haji muna jin daɗi zuwa su amma abin da ke ba mu tsoro saboda rashin tsoro na Najeriya muna gudun annan macuta kar shigo su cuta mu jama'a domin shi ko abu ko ba ga kanka yake ba in ya shahi dan uwanka gaskiya akwai matsala to mu wannan ita ce matsalar mu to shine muke fatan dan Allah dan Annabi gwamnati ta taimaka mu a kawo jaman tsaro to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman wakilin mu na maradi Abdulhadi Musa da ya taimaka da waɗannan hirarrakin ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin kecewa da ku bisalam a huta lafiya to anan ne zan jalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗirmar ma ya kawo jiki sai Allah ya kai mu an jima da rana ku ci mu ɗauki da su za a ɗan shirye-shirye amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa mana a cikin shirin musamman tahir amin da kuma labaran duniya ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa kuna iya ci gaba da bin shirye mu a shafin na gizo wato wwwcb 1ng a huta lafiya. thank you